ta in yi to sai ya yanke abu guda kawai zan yi to wannan shi ne ake cewa ajba'a da sun saukar musu da azaba ya saukar da azaba ya tseratar da annabi nuhu alaihi salam duk sanda ka ji an ce an tserar da wani ko a ce wani sulan da Allah ya faɗa a nan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafi kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma fa annabi Musa shine wata a karatunsa karatun bara wanda muka yi shi cikin za mu ɗora akan inda muka tsaya inda karatunmu ya tsaya akan aya ta 67